Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da na kai shekara hamsin ina yankan farci amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lazi akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe tun safe Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Rahoton Bankin Duniya da kuma na wata taswira da ke bayyana matsayin arzikin ƙasa da ƙasa na nuni da cewa sama da kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar Najeriya na fama da talauci galibi kuma suna zaune a arewacin ƙasar musamman waɗanda suke zaune a yankunan karkara. Sai dai binciken da shirin domin iyali ya gudanar na nuni da cewa matsin tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya yana tasiri ga masu ƙananan masana'antu da kuma rayuwar yau da kullum ta iyali. Batun da shirin domin iyali haska fitila kenan a tattaunawa da masu ruwa da tsaki da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Domin tattauna wannan batu mun gayyato Dr. Abdulsalam Kani. masanin tattalin arziki ne da yake sharhi kan lamurin yau da kullum musamman abubuwan da suka shafi iyalai da ma jama'a baki ɗaya. Kazalika muna tare da Malam Abdurrauf Musa Salisu magidanci ne. Shi ma zai ba mu bayani akan yadda watakila rayuwa take gudana a wannan yanayi da ake cikin matsin tattalin arziki. Ana ma samun abin da za a kai a sarrafa ɗin sannan ya ake samu kuma an sarrafa shi me yake faruwa. Kazalika muna tare da Hajiya Hadiza Suleiman to ita uwar gida ce idan aka kawo mutane magidanta irin su malam abdurrahu suka je suka yi fafutuka su ne za su girka abin a sarrafa shi a tukunya kuma a ce iyalai kowa ya dauka malam abdurrahu zan fara da kai wani hali ake ciki ne ana ta cewa fa wai akwai matsala matsi na tattalin arziki gaskiya ne akwai shi eh, ya ake fama da iyalai akwai matsala sosai makwa mm. da matsalan nan ba wai mutum ɗaya ba ne da mai kuɗi da malami da saraki da talaka duk muna cikin ba wanda ya wuce wannan layin yau a cikin waɗanda muke da mu da muke da sana'a ƙarama musamman kamar yankan farce shi nake yi na yi sana'o'i da yawa a baya amma ban taɓa yadda sana'a ta ta yankan farce ba saboda ita ce in na fito in dai na samu to ba faɗuwa ne bari ba na ci na kai shekara hamsin ina yankan farce amma ban taɓa shiga wani layi mummuna irin layin bana ba billahi lazi akwai bana sai da na fita a yankan farce naira biyar ban samu ba wani ya kira ne ce zo ka yankan farce wallahi ba wanda ya kira wani har magarba tun safe tun safe amma alhamdulillahi na samu abin da zan kai wa gida ta hanyar abokan arziki kuma ba tambaya ne yanzu ba ni tambaya ba zan zo in same ka in ce da kai mamud da Allah ba ni naira hamsin zan sayi gishiri ba saboda ta iya yiwuwa ni ina tsammanin kana da naira dubu biyar kai kuma ta ba ka da naira ɗari biyar in ni tambaye ka naira hamsin ka ce ba ka ka ga na shiga wani zargi zan ga kama hana ni kai to amma a cikin haka Allah sai ya burfa mun asiri ban taɓa kwana a gidana ba a girka ba in je na fito zan samu maimakon da Allah alhamdulillahi wallahi malam mu da ina duk abin da zan saya bahu nake kisi, zan sai bahun shinkafa zan sai bahun alkamin fulawa zan sai bahun masara zan komi yanzu na dawo da gwangwani nake auna to kaga irin waɗannan idan ba ka samu yara masu hankali da mace mai sani ya kamata to yanzu nan muna kallo da yake ni sana'a ta ta yawo ce za ka je wani gidan ka tara ana rigima za ka je ka ga mai shago mai arzikin da ya kai ya zuba shagonsa miliyan ɗaya misali bai mallaki abin da zai kai na naira ɗari biyar gidansa ba bai cinikin da zai ci riba naira ɗari biyar gidansa ya kai ya ɗauke ta a gidansa ba kullum a riba yake iba ya siyasa riba yake ɗauka ko kuma a cikin kayan in na abinci ne iba kai gida da haka shagon ya ƙare an zo ana rigima da matas shi ya sake ta hajiya ku ne kuke sarrafawa idan su malam abdahu sun kai to in ba su kai nan ba ya ake ne kasan ba duka mata aka zama ɗaya ba akwai mata akwai muna mata akwai macen da in allah da in dai matar rufin asiri ce kuma tana ƙaunar mijinta tsakaninta da Allah to ina ganin ko da wankan asirinta zai rufu domin ni ina gani haka da dama za ka ga wata matar wata ma ba ta da miji majority matan yanzu duk ba su da maza amma za ka ga wata matar ta tsaya tsayin daka in dai za ka nema to Allah zai baka kuma in dai za ka tsaye da zuciyarka ɗaya in Allah da ba za ka wofanta ba to amma magana da ake zaki ga kamar smaller drop in sun fita yanzu ke gaya mana ma ya ma taɓa fita bai samu komai ba wani lokacin an samu watakil dubu ɗaya ce dubu biyu idan kika je kuma an ce kwanan shinkafa naira in ya samu dubu biyu misali an ce kwanan shinkafa naira wajen dubu biyun ne idan ya zo ya ajiye miki dubu wannan kwanan shinkafa waya akan yi da shi ne eto eh tun da shi akwai ana bukatar abin da za a sarfa in dai mace ba yara gare ta da yawa ba kuma in dai har yanzu majoratin mata namiji ya kawo musu ma kayan abincin munna suke munna kuma munna suke kayan abinci ba kayan hadi? gaskiya ne dalili da isa na gaya maka haka in dai mace tana yan sana'a koya take hmm. aka kawo mata kayan abinci munna take an kawo mata rufin asiri hmm. idan ba ta sana'a akwai matan da za ka ga wannan ɗanyen abincin za su yi a fita su kai su siyar su siyo abin da za su gishiri da sauran da eh, magi sosai kuwa wato in ya kawo kwano daya za ta iya fitar da gwangwani hudu a ciki in Allah da kaga za ta sai gawayi za ta sai mai gishiri ta sarrafa ana yin wannan da dama dan dai kowa ya kowa ya wadata asiri ya rufu to akwai gidan kuma da yawanci kwano ɗayan ma watakila ba zai isa ba a rana ya akan yi da shi misali gashi kuma kin ce za a ɗaya gwangwani hudu a je a siyo magi da ake maleji ai yanzu zuba duka ake ƙoshi ba sai ɗaiɗai haka za ka ga an dafa an bayar dai kad dai a ce an kwana haka ba abinci dakta a manhaja ta tattalin arziki da nazarinsa mm. ga inda 'yan najeriya wannan shine samfuri mm. na yadda galibin 'yan najeriya za ka iya cewa abinda kuke cewa average mm. suke ciki Na wai a nazarin ku na tattalin arziki a wannan yanayin kuka tunda akwai abin da kuke cewa theories mm. <laughs> mu a wannan yanayin muke a Najeriya yanzu idan muka yi la'akari da abubuwan da Mala Abdul da Hajiya Hadi suka suka dan ba mu samfur na abin da yake faruwa a mm. galibin gidaje a Najeriya nan kawai abin da zan soma mana da shi idan ka kalli al'umman Najeriya kamar yadda baba ya so mai mana shimfiɗa za ka ga kowannenmu matuƙar ba wani babban attajiri ne mutum a najeriya ba kowa ya gamsu da cewa al'umman najeriya da na sama da matsakaita da na tsakiya da na can ƙasa a kowane mataki 'yan najeriya suna cikin ƙuncin rayuwa kuma yana da kyau mu sani cewa kada mutane kai tsaye mu rika alhakanta wannan abin da cewa ai iya matsalar janye tallafin man fetur ke ta samu a wannan matsalar ba wannan ba ne domin kan mu manta kafin a janye tallafin man fetur dab da wannan gwamnatin da ta tafi sun faɗi cewa najeriya kaso 67 na al'ummar najeriya matalauta ne kaga mutane miliyan da 133 tun kan a janye tallafin man fetur tun kafin a janye tallafin man fetur waɗanda ba su da aikin yi a najeriya magana muke akan mutane miliyan ashirin da uku da wajen dubu ɗari bakwai mutane kan mu manta eh, amma nan za mu zo nan gaba za ma kai mana mm. magana akan rashin aikin yin nan a manhaja ta falsafar mm, ilimi mm, me ma ake nufi aka ce wani bai da aikin yi za mu zo gaba ɗora to yawa so abin da nake faɗa shine mu sani cewa wannan yanayi da ake ciki abubuwa ne da dama suka yi ta taruwa kaga dai abin da ake ce inflation tsadar kayayyaki mm, kawar farashin kayayyaki gwamnatin ta zo ya gota kaso ashirin tun kafin ta zo To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda wannan abubuwan suke shafar zamantakewar iyali. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Abdulsalam Kani. a jami'ar Sa'adatu Rimi da ke birnin Kano da kuma magidanci Malam Abdulra'uf Musa Salisu sai kuma uwar gida Hajiya Hadiza Suleiman. Da dukkan zaman Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautan shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan su.